mazinaci wa hurrima zalika an haramta auren abin nan mata masu zina nikahu zawani mata waɗanda aka san mazinata ne kuma zinarsu ta bayyana wadda a zinarta ta bayyana kunga kamar wadda ta kama ɗaki kunga don zina kunga zinarta ta bayyana ba ɗaya take da wadda wani ya sani wani bai sani ba wadda dai ta kama ɗaki duka to zinarta ta bayyana to irin ta an haramta auren ta alal mu'minin al akhyar ga mu'mine zababbi duk wani mu'mini na kware bayan ya san wagga hatta ta baka ma daki to haramun na ya aure ta li'annahu tashabbahun bil basaqi don da ya aure ta yayi kama da fasikai da ya aure ta yayi kama da fasikai yanzu kana tana ce a abin nan baban ta bai da laya ta tai gani ne sai ka ga mutanen da taka gaisa su bisa hanya mutanen banzana ba ka ganin ta gaisa da na kware ko guda kaga kai kama da fa kai kama da suwa don ka doko kayan su ka kawo gidanka wata arudin litoma kuma gitawa ne ga toma mutane za su ɗora tunani wane ko tare da ita yake ko can shi yasa ya aure ta wata sabbabin eh, lisu'il makala kuma sanadiyya ne wanda ka sa a yi ta maganganu mara kyau ga mutum sanadiyya ce wanda za ta sa a yi ta maganganu mara kyau game da shi wanda ya aure ta a yi ta kaɗo mai maganganu wa ne kuma sanadiyya ce ta su kafin nasabi ga nasabat wa gaira zalika mai mafasidi da wani abubuwa wanda ba waɗanda ba na abubuwan barna wa'anda zinake wa'anda auren mazinaci yake kawowa wa tarimu litanzihi wal karaha amma ce wanda ya haramun na wa hurrima zalika alal mu'mini an haramta auren mace mai zina ga mu'minai ba ba haramatu ta ba ba abin hurmatu tarimina ba wato karahatu tanzihina wato ba yana ni gaba ɗaya ba a auren su ba a a ko mace na zina ana aurenta sai dai mumini kashe aura abinda aka yi da mumini salihi ba ana ni musulmi kai aure ta ba musulmi na iya auren ta amma wanda an mutunan kwarai to shi sa da ita yayi amma musulmi na auren mace ko tana zina bi dalilin qaulihi ta'ala wa wal ayama minkum saboda cewar Allah ku aurar da duk wanda ba ta da miji cikin ku duk wanda ba ta da miji ku yi mata aure kun gani ashe ana auren su ko da ko suna zina illa dai mutanen kirki su wa mata mazinata don kare mutuncinsu Allah ya gafarta mana walladina yarmuna muhsanat walladina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada' ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون sa'annan ya kuma za duk wanda ya aure yarinya in ya ga bai so ya saki ba sai ka banna mata suna da kazahi da karya ba da dan maza ta kai kana yawo cikin mutane kana ciya bai dan maza ta kai in kana so ka zanna da ita in ba ka so ka saki idan ka ce bai dan maza ta kai ba ka da shaida in ta kai ka ƙara ko yanzu ta kai ka wurin yan sanda suna da daftar da kai don sai sun tace ka abu da mai yawa balle ta kai ka wajen alkali mai rawani ba ne a cin maka to ko ma jisali an ka kai ya san kazahi na an kai ko shi yana dan motsa saboda haka a yi abin da ake yi wato a hankali ba haka nan dai don abin da kana tuhumata za ka rika ce maɗiyan mutane mazinaciya mazinaciya in ba ka so saki in ba ka so saki in kana so ka aura in ba ka so kuma abin nan ka saki Allah subhanahu wata'ala sun mazakara sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambata fi ma ya ati cikin abin da zai zo ya ambaci hukuma alƙazahi wato hukuncin ƙazahi wa ƙala ta'ala wallazina yarmuna musanat wanda ke jifan mata aure wato da kalmar zina ai alafifat mata masu kamun kai wanda ke jifa suwa bin zina da kalmar zina don maza da yawa suna jiwa matansu da kalmar zina to duk wanda ya ji mata ta da kalmar zina sun malam ya tubi arba'atu shahada sannan ba su kawo shaidodi guda hudu ba A kan abin na ala zina hunna wato ba su kawo shaida hudu cewa matan gana zina ba biru ya ru'yatihim ba su kawo shaida hudu cewa sun ga matan ga suna zina ba duk wanda ya ji himaci da kalmar zina amma bai kawo shaida hudu ba akan cewa tana zina Allah ya ce to a kama su fajil duhun ku yi musu bulala a yi kullu wahidin minahun kowane guda cikinsu ku yi mai tamani da jalda bulala tamanin. wala ta gaba lulawan shahadatan fi shay'in abadan har abada ka ku an shaida su game da komi duk wani abin da sun ka kawo shaida gare ka ku sa duk wani abin da suka kawo shaida gare to ka ku an shaida su duk wanda ya zama ya yi wa mata ta ƙadahi yana ce mata mazinaciya sannan bai kawo shaida hudu ba to duk wani abin da aka yi komi na na iya ba da shaida ka an shaida ba mutumin ƙwarai na ba irin alaƙar da a tsakanin namiji da mace da irin soyayyar da a tsakanin miji da mata kaga ya iya ƙarin hali ce mata mazinaciya mutumin nan kowa yana iya ce amana ta kowa yana iya ce amana ta duniya saboda haka Allah ya ce ka ku an shaida su har abada da ka an shaida ta biya yana zuka ma wani karya shi ma ya kaɗa shi ciki saboda haka wannan haɗari ne mutum ya je hawa mace kalmar zina ya ce mata mazina ce kalma ce mai haɗari tana zubar da mutuncin mai ita da kaga mutum ya ce wa mata ta yi zina ta ka yi mutumin nan kowa yana yawa karya duniya ba wanda bai yawa karya duniya saboda haka Allah ya ce ka an shaida ta abadan har abada wa ulaika humul waɗanga kuma su ne fasikai ya itiyani kabira don sun zo babban zunubi sun zo ma babban zunubi saboda haka duk tuhumar da kakai mata in dai kana so ka riƙe in ba ka so ka ba ta takarda ka raka ta da kanka ku ta gidansu sai an ta can sannan ka taho wakka in babanta ta iske kai ce ka yi hankuli ka ce mun mm, mm, gama kuka ce a ba ku wani ka tsaya wakan haba ya hankuli ka ce mm, ka tsaya wakan kai dai ayi ayi a gaji shikenan a bari wanda ka so hito da ba ya dauka yana yiwa Allah ya raba ta da wannan abin da kaka to mata da shi kuma yana yiwa ta samu irin nata amma dai kakka waɗe mutane ƙarya ka ci zina ta kai baka da shaida hudu kai mai ƙara kake shaida kai ba mai shaida bane shaidodi hudu za ka samu waɗanda sun ka iski wani na zina da ita shaidodi hudu za ka samu in ba ka da saki kawai saki kawai inda ya toma ka ta yi ƙari amma dai kakka waɗi in ko ka wadi ka bar ganin ba a yi hukunci ba nan ka bar ganin ba a yi hukunci ba nan ranar lahira za a yi shi kuma ranar lahira bulolin da ka ji an ce ana yi da bulala wuta za a yi gidan yarin da ka ji an ce ana sawa na jahannama alƙalin da ka jiya allah na shi alƙali ranar lahira saboda ka kalmar ba karama ba ce Allah ya gafarta mana illal ladina tabu إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدي وأننا سنك توبا min ba da dalika bayan da suna wa matan su kazayi suka tubo wannan wanda ya aure da mata ke ne ne mata kazayi balle kai da ka gani da mutane ba ka dora da ya rike bi dan maza ta kai kana gane kurinka wai bai dan maza ta kai wai gaya maka bai dan maza ta kai maciyaci illal na tabu sai dai waɗanda sun ka tuba min ba da zalika bayan sun yi kazahin da daga ba sun ka je wa'azi sai sun ka bari wa aslahu amalahum sun ka gyara aikin su to fa inna allaha ghafurur lahum haqiqa Allah zai gafarta musu qadafahum kazahin wanda ya jiya ya tuba ya barwa mata ta kazahi balle ɗayan mutane to Allah subhanahu wata'ala zai gafarta mai kazahin da yi ada rahimu bihin kuma rama ne gare su abinda a abinda nan rangwamen da zai musu bi himittau ba don ya musu ilhamin tuba sun tuba to fa 'yan yantabi fisko to da garan ya tuba to in sun tuba fasikancin su ya gushe yanzu ba ba su kai bane wata kubar shahadatu ana ansa shaida su da sun tuba amma in dai bai bari ba yana nan mata ta yi bidan maza ta kai yana nan in ya ga ɗayan mutane tana wargi da 'yan maza ya ce bidan maza ta kai yana nan shi ya aiki ne to yana nan fasiki ne kuma Allah ya ce ka shi tuba ta yi wakila wasu malamai suka ce kai ko ya tuba abin nan la tuqbalu ba a karba shaida ta ruju'an bil istisna'i ila al-jumlati al-akhirah wato idan isa sana'i ya dawo ga jimla ta ƙarshe to ba za a yi shi ba ta ba to ala ta halin ƙazahi ga matan mutane ko ga matan mutum ko ga ɗayan mutane musulmi ƙazahi haɗari gare shi ku kama bakin ku ya ku musulmi kowa sai ya kai ya gama lahiya ko dai ba komi a kyale kaɗai kawa ɗiyan mutane ƙazahi kai ko ka ta girma kai mata aure a ce zina ta kai a kawo ma ita wani kahwadi tun da sai an yi ko shi dai an ka ce a sakamakon ka ya isa ya sa ka bari ko shi dai an ka ce a sakamakon ka ya isa ka bari tun da duk abin da kai sai an yi ma ka bar gani a waka ce banza wai wai kai kai ka aurenta kana ta cika baki ana ana ce ka bari ah, wallahi bidan maza ta kai wallahi <laughs> kana wani kuburi ka bar gani a kana da wannan iko ba ka gane ba ka da wayo sai da an ka kawo ɗiyarka an ka ce mata kana kana gane ba ka da wayo in kana da hankali sai ka tuna abin da ka yi in biyu na ka aura kai musu haka nan to saura guda an kawo ma guda saura ɗiyarka guda Allah ya gafarta mana wallazina والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين wato ayoyin da suka gabata game da yan ga ga kowace wadda a cikin muhsana ta ɗiya wato mata ɗiya waɗanda ba bayi ba kuma musulmi amma yanzu ayoyin da za su zo abinda ya shahi waɗanda an matan mutum kawai wata baka ma shugabanni ma abin nan mazabobi sun yi ittifaki al'arba su hudu ala adamin rujuwar istisna'in ila ula cewa istisna'in da ya illal ladina tabu wato la jiwo ila aljimlatin ula wa hiya qawluhu duhun sai dai abin na na eh, aljimla al'akhira wal qadibu yujladu saboda haka tun sun ci bai dawo ga jimla ta farko ba kenan ko ya tuba za a yi mai jaldu za a yi mai bulala wal qadibu mai buɗa mai kadahi yujladu inda jami'i wajen mazabobi guda hudu za a yi mai bulala sawa'un taba aw lam yatub ya tuba ko bai tuba ba in dai aka kama shi da kadahi za a yi mai gulala da Allah ya ce a yi masa da kadahi suma in ta kala ila hukumin la'ani sannan ya cira ta zuwa ga hukuncin la'ani namiji na ya ga mata ce tana da na da ido na ya gani to ko dai ya yi shiru ya ba ta takarda ko ko shi magana a yi mai bulala to kunga akwai wani abu inda ya kyale kunga ya bar iya zanna da ita haka nan ya zanna cikin hadari don tana ya dauko mai dan da ba shi ba in yi magana bai da shaidodi a yi mai bulala tamanin kuma mai ƙari aka samu wani ya hanka to bulala tamanin ana gama yana mutuwa ko kuma a yi la'ani dattijo ya zo gaban kotu ya rasa taron maza da mata ana kallon yi ya faɗi abin da ƙur'ani zai faɗi ana faƙala wallazi ne rumuna a zuwa jihon bizina wayanda ke jiwa mata aurensu da kalmar zina walam ya kullahun shahada wa alaihi amma ba su da shaidodi akan kalmar zinar ya ce tana da amma bai da shaida illa an musu sai kawo nasu shi kam ya gane ta amma bai da shaida amma ya ganta tana yi amma bai da shaida ya ce ba su da shaida illa an busan sai kawo nasu wa ka zalika li jama'ati min sahaba irin wannan matsala ya faru ga wasu jama'a cikin sahabbai wato duk matsalolin abubuwa da kuke gani yamma? abinda a bambancin zamanin annabi da na yanzu ga abubuwan barna zamani ne akwai shari'a in mutum ya yi sai a kama shi a mai shari'a abinda abbanbanci ne da yanzu yanzu babu shari'a shi na kawai abbanbanci amma duk abubuwan ɓannar ga babu wani sabo don na dore na ke sake maimaituwa cikin jama'a illa dai shari'a ita ka gyara abubuwa in mutum ya sa ana mai hukunci to yana jin tsoron yi in ya sa ana mai hukunci to irin wannan matsala ta auku ga wasu cikin sahabbai sun ka ga iyalinsu bisa ga wannan ɗabi'a to fa shahadatu ahadihim shaida ɗayan su arba'u shahada ce shaidodi guda eh, abinan guda hudu abinda a shaida wato rantsuwa ta zai yi la'ani kenan billahi ya rance da Allah inna innahu lamina na shi yana cikin masu gaskiya fi ma rama bihi hu ga abinda ya je mata ta da shi mina zina na zina ko ta za a zo da shi ya ce billahi lazi la ilaha ya gane ta tana zina sai ya yi wa garantsuwa sau hudu in ƙarya ta yi babu wanda ka irin wannan rantsuwa ta ƙarya shi gama lahiya babu shi kwayi ta an gama da shi in dai ta kama mutum ƙarya to bismillah ta in ku yana da gaskiya to babu laihi ya yi wannan ita ce abin na rantsuwa guda hudu to ga ta biyar nan wal khamisa wal an na la'anata allahi alaihi in كان من الكاذبين ta رنسوا ita ce shaida ta biyar ya ce an anna la'anatallahi alai lalle la'anar Allah ta tabbata gare shi in kana mina na fi zalika in yana cikin masu ƙarya ga magana gada ya faɗa mata wa karul mubtada wannan rantsuwa da yayi wa anhu hadda hadda kadabi to wa rantsuwa da ya guda bai ya roƙa maka ne Allah ya la'ane shi in ƙarya ya yi to ta ture mai hukuncin ƙadayi ba a ce a ƙadayi na yanzu ba a mai bulala ba a mai bulala to in ka san kana iya haka nan ce mata ka bidan maza ta kai in ka san ba ka iyawa to kama jikinka wagga shari'a da kun gajiya ko ba a yi ta nan ba sai an yi ta kaka gawa ka sha daɗin bakinka wallahi ko can na ce sai na ɓanna mata suna eh? ko wadan mina ka hadi ko wadan mina ka hadi su makauta da an ji mutum ya hadi in an kai shi kotu kawai zane shi ɗaya za a yi ko yanzu alƙali na sa a yi bulala tamanin abbai sa amma dai yana sa a yi bulala kuma shi tara ko yanzu alƙali na sa a yi bulala wadda an ka bashi ikon shi wadda najeriya ta ce shi sannan shi tara to allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya gwada mana shari'a ta sake jaddada ta sake jaddaduwa a cikin wannan ƙasa eh? alƙali na magana eh 80 da ai a ga dokar ƙasa ma 80 na to to alƙali na eh kenan don na masu ne ga shari'ar Allah alƙali na kace ga dokar ƙasa 80 aka ce ai kun ga alƙali yana iya bulala 80 ko yanzu na ƙazai to Allah ya gafarta mana Allah shi ba mu alƙalai na ƙware waɗanda ka iya zartar da abin da shari'a ta ce cikin ɗan abin da aka hannun su eh? yana irin wannan kalma yana yawa wasu ƙasahi wannan babu abin da kaka iyawa sai ka yi in kai mai magana bai bari ka kai shiga 'yan sanda mana Eh, don ya ba zubar da mutuncin ɗiyan mutane wa ya dirawa an ha wa ya dira'u an hal'azaba an tashhada arba'a shahadatin billah an تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين wato idan kaga mutum na ta aikata irin wa'annan abubuwa kai mai magana yake gama da yan sanda annabi ce yayi wanda ya ga ana aiki marra aminkum munkaran falir ga yiro biyadi wa illam yasadi fa bi lisani wa illam yasadi fa bi qalbi saboda haka gwargwadon wanda mutum ka iyawa haka nan na kai gama da yan sanda ko ba su mai komai ba sun ka tatsai kudi yana kama jiki ne ai dole ya kama jiki ne tunda ya san gobe in ya kome kuma an ka kawo shi ta tsasa za a yi har nan gaba ya tawo abin a ce a sai da mashin ne har a ce an biyo shi bashi wata rana a daure shi ba dole ya kabari ba gaba da yan sanda ya bawa ɗan mutane kazan wa ya darawa an hana azaba kuma yana ture mata azaba e ita abin nan matar haddin zina yana ture mata haddin zina allazi sabata bi shahadati bi shahadati bi shahadati wanda ya tabbata da shaidar miji tunda kun ji ya ba da shaida guda biyar ita in ba ta yi rantsuwa ba to za a yi mata hukuncin zina mata aure ta je ta za a yi sai lahira to amma abinda zai ture mata wannan an ta sha da arba'a shaharatin billa. wato ita ma ta yi shaida hudu ta sha billahi allazi hudu innahu hushi mijin talamina na fi ma ramahabi yana cikin masu karya ga abin da ya ta da shi mina zina ta sha billahi allazi laila a illa su hudu karya shi kai kuma ta san ta yi ga hili ga mai doki ta sha billahi allazi la ilaha illa huwa sai hudu ƙarya shi kai wal khamisa wal khamisata an ghadab Allah alaiha in كان من الصادقين والخامسة شهد تبير ذات بايتتي أن غضب الله عليها بوشا الله يتبت غريت إن كان من الصادقين في ذلك إما جنتنا cikin masu gaskiya ga wannan to in ta yi wannan sai a ce ke ta hiyarki kai ta hiyarka shi kenan babu aure tsakaninsu shi kenan babu aure in ciki na aggare ta ya kore cikin to cikin yanzu nata na bai da uba kowa gare shi in ɗa na ƙarami ta zo da shi ya kore ya yi wa garin tsuwa to ɗan nata yanzu bai da uba amma yana da uwa sai ta ɗauki abin da ta yi ta tahiya shi ke na aure ya mutu tsakaninsu har abada ba su sake aure ko da sun yi ɗaya duniya ba za su yi aure ba har abada to Allah ya gafarta mana ya tsalkake musulunci da musulmai baki ɗaya walau la fadulillahi ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم بعدون فلالد الله يقريك ورحمته درامة بالستر في ذلك يتوى مكو أسيري غورنا مسألة sai dai a yi rantsuwa amma ya towa asiri an kasa gane mai wanda da gaskiya da wanda bai da gaskiya fi zalika wa gairihi a cikin wannan matsala da wani ta ba don falala Allah ba da asirin ku ya to wa an wa anna lalle Allah mai karbar tuba ne wato wa bi kabulihi at-tauba yana ansa tuba min manta ba ga duk wanda ya tuba an kulli dhanbi duk zanabin na mutum kai in ya tuba Allah na ansa tuba ta hakimun fi ma hakama bi Allah na da hikima ga abin da ya hukunci da shi fi zalika wa gairihi a cikin wannan da kuma waninsa wa ajilun bil uquba kuma Allah yana gaggauta azaba ga mai sahiqwa wanda ya cancanci ta bil hududi ya sa a yi mai haddi al mutaqaddimu abin da na tafsila wanda bayanin ta ya gabata kun ga wanda Allah ya ya kaddara asiri ne tonu sai a mai bulolin da ya faɗa wanda kuma asiri ne bai tonu ba ya kokari ya tuba Allah ya gafarta mana summa in taqala ila al ifki sannan ya cira ta zuwa ga hadisin ƙarya saboda ita duniya ba ta da daɗi ya duniya ba ta da daɗi wato babu maganinta illa mutum ya rika Allah da kyau ya kama Allah da kyau hadda mai gidanmu muna haikan Allah ba su bari ba kuma sahu guda suka salla da shi sahu guda guda daga cikinsu ya annabi ya gama sallar jima'a sai ya yi tsaye ce ayyuhan nas ya diba ne ya diba ayyuhan nas inna Allah qad akramakum bi ta hadha nabi fikum fasma'u lahu wa ati'u la hakika Allah ya karrama ku ya girmama ku ya aiko annabin ga cikin ku ku saurara mai ku mai da'a amma malam shi ya sarkin munafikai da shirin da abokin yahudawa da za ya kashe annabi da annabi ya tashi da wurin sallan nan duk mutumin na iya haita sai gidan yahudawa ya ce na ga inda bi kun ga wada an kai kun ga wada an kai don haka ku shirya yanzu ina gwada muku wanda za a iya kashe shi kuma shi na kawo don gabaran gaban gano to kun ga babu mahita ga kowane mutum illa a dawo ga Allah mai gidanmu na sun kai yanzu mun ka karanta aya ta ce azzaniyatu la yankiwa illa zani aw mushrikun mace mai zina ba mai aurenta sai mazinaci ko mushriki sai sun ka gaya za su yi tun da su suna zina su mana bakai suka ce a bata mai suna mu ce mata ta yi ta yi zina ya ce duk wanda ya auri mazina ce a mazina na mu ce mata ta yi ta yi zina kuma sun ka zanna sun ka shirya kuma sun ka zartar da wannan inda annabin mu bai rika Allah da kyau ba da an yi kunya Allah ya ce innal ladina innal ladina jaa جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم wato ku dibi wannan darasi da kyawu don ku ƙara rika Allah rika mutane aikin manzana ina da mutane ka gama yawo sai sun kashe ka da su ga alabari kana da mutane ai mutanen da ka gani gubata kai dai tsaya muna da Allah mu muna da Allah mun dogara ga Allah Allah muka bada taimako gari shi to kana konan tare da Allah Allah na tare da kai sun mayin ta kala ila hadisin ibki sannan ya cira ta zuwa ga hadisin karya wanda aka wa annabi karya da shi da uwar gida ne wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce innal na jawo bil ifki lalle wa'anda sun ka zo da kagen karya al ibku aswa'ul kadibi karya da ta yi kowace muni suka zo da ita ala aisha ga aisha ummul mu'minin aisha ummul mu'minin radiyallahu anha bi kadhabiha sun kai mata kazafi wasu batun minku wasu jama'a ne daga cikin ba cikin kahirai suke ba minahikan Allah sabu sahu guda shi dan ubayu in ba in ba wata rana ya gamu da hushin abdullahi bin mas'ud ba sahun harko yake kuma nan kusa da annabi sai ya gamu da hushin abdullahi dan mas'ud dan shi yana hankuri amma wata rana in ya to makiji ne ya kasa mai ya hana mai zama wurin hayi za gaba saboda su sun san shi suna ganin abin da ya kai kuma annabi ya kyale shi Allah ya ce to asbatu minkum wasu jama'a ne cikin ku ai jama'atun mina mu'minina jama'a ne cikin mu'mini shi muna yace tun dore an ka dade ana yi ne aisha aisha ta ce fi ta ayini abin na na adadin ahli irki ga ayyana adadin mutanen da sun kai mata kazahi ta ce guda hum sune hasan bin sabit wa abdullahi bin abin wa abdullahi bin abi abin na Uh, wa abdullahi bin bin wato abdullahi bin obayu da kuma abin da uh, mistahu wato uh, shi an na uku wa hamanatu bintu jahashin da wata mace da ake ce ma hamanatu bintu jahashin waɗanga mutane guda uku guda hudu wato zaujata dala matar dala ibn ubaidillah waɗanga mata guda hudu suna da mata guda mace guda da maza uku su sun kawo aisha kazali ita dai mace saboda ganin aisha ta zama babba gidan manzon Allah su ko waɗanga saboda dalilai daban-daban kuma daga ciki abubakar ubanta ya yi su girma don haka sun kasu su bata ma abubakar suna kuma su bata mijin ɗaya ta suna kuma su bata ma ɗaya ta suna kuma su bata musulmi ne gaba ɗai shi ya dalilin su Allah ya ce to la tahsabu ayyuhal mu'minuna ghayral usba ya ku mene wa'anda ba su cikin masu kazahin hinga kar ku yi zaton wannan yi sharran lakum shiri na gare ku lima a sabakon bihi saboda masibar da ta same ku ciki ne ta damuwa bal huwa khairul lakum alheri na gare ku wato alheri na likita sabakon bihi a sawab saboda za ku samu lada al'adun mai girma da shiya za ku samu lada mai girma kuma abin na na wada horon kuma abin na kuma za ku samu abin na tsarki da shi ko kowa zuhuru karamatikum da bayyana zuhuru karamatikum wato bayyana karamaku alallahi ga Allah saboda duk mutumin da matsala ta same shi qur'ani ya taho ya ja aya har goma sha wani abu shi na bayani ne mutumin nan babban a wurin Allah kun ga karamar su za ta bayyana su Aisha kenan alallahi ga Allah bi inzali samani asharata aya dan ya saukar da ayoyi goma sha takwas fi cikin don a wanke ku a tsalkake ku wata ta'zimi sha'anikun da girmama sha'aninku wata tahawilul wa'idi da abin na eh, eh, ba da tsoro da kyacewa liman ta kallama fikon ga wanda ya magana cikin ku da suka wasana wa alaman zanna bikon khairan kuma Allah ya yi yabo ga duk wanda ya zato alheri gare ku wa asalin kisa an ce asalin kisa kala aisha aisha ta ce radiyallahu anha kana dalika fi a ta'ani wato fi gazawatin wannan ya faru a cikin wani abin nan yaki ta'ani wato tana nihi gazawatu al-muraysi'i wato an daɗe ba a je yaƙi da ɗan ubayo ba ranar an ka tashi zuwa ga zuwato banin muraisi isa ya hita wasu sun ka ce yau ko bane ya cin muna sarki mana haika Allah ya tawo cikin mu wasu sun ka ce kai ko bana mi mai sa a yau kowa ya fito an samu haɗin kai wayanda ba sa abin da aka ni ba mala an ka ce wajen yaƙin ya haɗa sahabbai muhajiruna da ansar ya hada su hada sai da sun ka ɗauko takubba da ke annabi ya kashe wutar an ka koma an ka taho ya shirya wanga kazahi kuma to lokacin nan na ɗane ya ce ya rance da Allah ya rance da Allah yau bai ka fara sai ya kashe uban sai uban ya jiya ya iske annabi ya faɗa mai sai annabi ya kire gaskiya na kace haka ne ce gaskiya na na ce gaskiya na na ce kuma ka bari in kashe shi don kawo ne ya kashe shi raina ya ɓaci manzo Allah ya ce mm, kada ka kashe shi don mutane za su ce ina kashe sahabbai na don kai kasan game na haiki kahiri na wanda an waje bai shigo ba shi bai san kahiri na ba tun ya ga yana sallah to haka an kai amma duk da haka ne ya yi gaggawa ya tai madina ya tara mutane a hana ma annabi shiga don ya ce لئن رجعنا إلى مدينة ليخرج جنة العز منها العذاب يقولون لئن ila المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ce in mun dawo Madina wanda abba ba sai ya haida kaskantacce sai ɗana ya rigai bakin kowa Madina bayan sun yi magana sun kai da annabi sai ya ji wagga magana ta uba ne sai ya rigai kowa Madina ya yi tsaye laɓe wani wuri uban na kawowa shi gaggawa ya shiga ya tara mutane don a ci mutunci annabi in ya taho ya yi mai saiti da wani takobi faɗa ma jini na wuce malam bai samai ba sai ya dawo baya ya sheko da gudu sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kine na makarkata lahiya wata kai ce Abdullahi dan sunan kanna shi Abdullahi shi ma annabi ya kire shi ya ce abin da ya sa ni ci bai shiga mani wallahi sanni in kashe shi ya rasulullah cewa yi in an koma Madina mai girma zai hidda kaskantacci wallahi kai an mai girma shi ya walakantacci kuma ina gaya ma wallahi ban ka fara bai shiga madina sai ka bashi izini wanzu Allah ya ce na bashi izini ba shi wuri ya wuce ya ce to yanzu ka gani kai babban yanzu tunda kai ka bada izin shiga duniya a wuce a yama sannan a yama ya wuce kun ba magana tara mutane ya kai ba ya gane an jiya to ta kai ne ya kai to kun ga hitar da yayi wato ta ba musulmi matsala ran kuma har duniya ta tashi ba amincewa da wanga matsala ta wata samma wannan yaƙi aida ana mata suna ga zawatu bani mutsaliki su banu matsaliki kawo jawariya mutanen mata annabi jawariya bintul harisi ibn abi Umar ummul ne ita ma annabi ya aure ta ummul mu'minina ce wa qala aisha aisha ce wa zalika ba'da ma unzila hijab wannan baya an saukar da kulle an fara kulle mata cikin gida ba su hita to nan na wannan abin ya faru fa baraga abin nan suka sauka wani wuri fa baraga minha waraja wato aka kare daga yakin nan annabi ya kare daga yaki kuma waraja ya dawo wadana mina madina annabi ya matso kusa da madina tare da mata ne saboda tsaba son da annabi kawa madina har da gidan mutuwa zai na wani yaki da ita ya zuwa ita aisha to an zo kusa da madina an sauka don a abuta wa abin bin rahila lailatan da daddare manzo Allah ya ba da izini cewa a tashi kowa ya hau abin hawa ne homa shaitu ce da niji an ce ra'ana kun san mace in tana tare da mijinta wato kuri gare ta sai da an ce a tashi a hawa abin hawa kowa ya ta yi za a yi sai kawai ta ɗauki buta ita kan ta kewaya kuma ta waɗa ma kowa mai ta a gaba haka nan dama mace take inda tana tare da miji malam ta ce fama mace sai ne ɗauki abin kewayawa kawai ne ta yata waka dai ta sha'ani ni biya bukata ta ni dawo daji wa qabaltu ila rahali sai na huskanto wajen raƙumina fa za a ƙidi in kada ko na diba kan da yana ashe sun kace a kan da suna na abin da na karkashin rakumin nan huwa bi kasari al wato abin nan ikidi ainun ai alƙilada kan dayi na sun ɓace atu sai ni koma da kan dayi kuma bata fada ma kowa ba ni te da kan daye altamisu ni te da kan daye wa abin nan wa hamalu hudaji akwai wata yabbuka da aka ce ma hudaju wadda ake adawa sama rakumi sai mace ta shige ciki ba tare da ta samu kunci ba kuma ba a ganinta to da sun ka taho kawai sai sun ka ɗauki wannan yan bukata ana ce mata hudaju huwa ma yurkabu fihi abinda ake hawa ciki yi bisa raƙumi ala iri suka ɗauki hudaju sun ka aza bisa raƙumi na ya sabu na nifi suna zata ina ciki wa kana ta nisa kifafan lokacin mata ba su da nauyi ba irin yanzu ba da suke gudan tari tari lokacin sannan ba su da nauyi <laughs> to kun san na ba irin eh mata yanzu ba irin na da ba inna ma ya kulu ya kulna al'ulqa da abinci dan cina suka ci babu abinci ban yawa balle su ci su yi maya maya dan cina suka ci a da ulqa bi dammi al-muhmala wato ainun wasu kunin lami wato ulqatu min da'ami da abinci dan cina suke ci a da alqalil shikenan sun ka dauki yan bukata sun aza ina ciki don ba nauyi gare ne ba balle su yi zaton ban ciki sai sun ka dauka dai sun kai ta taya ko da aisha ta dawo babu komi ya ta ce wa wajatu ni ta sai na bido kan da na gane su to ba da ma saru sai na ta wurin nan ko na ta mutane sun wuce na abin nan faja alto abin na da na ga sun wuce lasu sai na zanna bil manzilin ladi kuntu fi wurin da ne zama dazu sadda suna nan sai na dawo nan wurin na zanna wa zanantu anna al-qawma saybiqiduni na yi zaton mutanen nan za su rasa ni farji'una ilayya su dawo wurina malan sun kai ta tahiya ba su gane bannan ba ba nan daga nan fagalaban ni aina sai idanuna bi sun karjaye ni wato sai kwana ya rinjaye kwanin ta sai ni kwana kwana ya kwashe ni wurin to annabi yana da wata al'ada sai ya dibi zarumi wanda ya kowa kari sai ya ce koma baya in mun wuce ka wake shi wannan gudan wato daidai yake da mutum dubu kaza ga yaƙi to sai a sa shi baya waɗancan dubbai da sun ka wuce shi ɗaya matsayinsu yake in akwai wasu kayare da sun ka kawo hari baya duk na iya kashe su shi ɗai kuma ya an bar wani kaya wurin yana da ƙarhin da ya ɗauka kayan kuma ya to shi to ana ce mai safawan shi annabi ya sanya a baya to ko da abin na wa kana sabanu kad rasa wato min wara'il jaishi shi sabanu ya dan huta can wajen bayan yakin wato inda an ka tsaya nan shi ko can baya ya tsaya sadda waɗanda sun ka tashi shi ko sai ya biyo ne ya ga ko akwai wani wanda ya biyo su to haka yake shi wannan sabawan to sabawan ɗin ga shi nan ya ya ya samu isuwa fa adalaja sai ya tau cikin duhu cikin duhun dare wato abin da na kuma abin da ne fi ya sauka wurin yana diddi ba shiga kayan da an ka bari don ya tattara ya ɗauko malam fara asawa da insanin na'imi sai ya ga baki-baki haka sai ya kara diba sai ya ga mutum na hawa kwance wurin na'imin bakin na na mutum na kuma mutum mai kwana ai ta sau ya ga tudun mutum sai ya matso yana dibawa fa arafa ni sai ya gane nita hinar ani sadda ya gani don wa kane ya rani kabla hijabi ya taba gani na kame a saukar da kulle sadda kame a fara kulle mata tun mata aure suna hita su yi hulɗa da maza tun sannan ya taba gani na to kun ga yanzu da an ka hana mata aure shiga cikin maza su yi hulɗa da su kun ga in ya gani yana iya gane ni malam da ya gane ni a sai ya dawo fasai kasai ni ji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da kari fasai kasu sai ni halka daga kwana bisi ja'i saboda naji yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna hina arafa ni da ya gane ni ai ƙaunahu magana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta tada ni daga kwana ina falka fa kamartu wajhi bijil babi sai na jawo babbar riga ta sai ni rihe idona na rihe huskata kun san mace ta kwarai rihe huskata take in ta ga maza ba ta sakin huska tana kallon maza alamar rashin kunya wai ta shedaniya ta duk ga mace tana kallon mutane ido wuki wuki shedaniya ta macen kwarai rihi ido ta kai kunyan mara ta kai macen kwarai ta ce sai ni sauri ni rihi ido na ai ga ɗaitu bi mala'ati nisa babbar rigar na ta ni rihi ido na wallahi ma kallama ni bi kalimatin wallahi sabuwa na bai min magana ba da kalma ko wace iri ko kala bai ce min ba wala samaitu min wa kalimatan wallahi ban ji wata magana ga baki ne ba gaira istirja'i banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hina anaka rahilata usad da ya kwantar da raƙumi ne sannan ɗaya jiya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa wadi'a alayya yadaha ya kwantar da kawawunta na gaba ya miƙe kawawunta don in taka su ni taka kawawunta na gaba raƙuman nan tashi fara kibtuwa ni hauta don abin nan ya kawo ni inda mai gida wanda laka ya kudu ya kudu bi ya shiga yana ja na ga yana yana ja ya kudu bi an rahila yana jin raƙuma da ni hatta a ta yana aljeshi har mun ka cin masojojin nan ba da ma nazaru mogari bayan sun sauka lokacin zahin rana sun sauka wani dan wuri don su dan huta to sai ga mu abin nan mai iso yi fi na har zahira lokacin zahin rana ai abin nan min augara wato in ya shiga cikin zahin rana ai waqifi na fi makanin wagarin sun tsaya wani wuri mai zahi min shiddatul hari saboda tsananin zahi sun tsaya wani wuri don su huta to fa da ya kawo ni wurin dada dan ubayu nan dada ya yi tabbat inda zai soke mai gida ya rasa sai gashi sabawani ya zo da ni haba daga nan fa halaka man halaka duk wanda ya halaka na ya halaka fi abin nafiya game da ni wa kana alladhi tawalla kibrahu minhum aisha ta ce wanda ya jibinci girman kan yi mini kazahi minhum daga cikin musulmi sunana ya abdullahi bin ubay bin salul shi na yi min karyarka in ta haka wani haɗe kan magana aisha nan ta ƙari rawahu shekani bukari da musulun suka rubuta wannan ruwayar ƙala ta'ala allah ya ce likullin ri'in min hom kowane mutum daga cikinsu yana da alaihi makta min al zunubin da ya aikata yana nan kai ne fi dalika a cikin wannan wallazi kibrahu wanda ya jibinci girman kan wannan kazahi wato ai ta hammala a abin nan ya ɗauki mai girman wannan kazahi fa bada'a bil qawdi fi ya fara da kutsawa ciki wa asha'ahu ya watsa wannan qazahin wa huwa abdullahi bin ubay ku dibi abdullahi bin ubay zama ne kusa da annabi amma babu abin da yake tunani illa shi mai kazahi kazahi wannan shine abin da ka wahala yan siyasa sai ka wahala da mutum ka wahala da shi ka wahala da shi ka wahala da shi ya gina kaza ya gina kaza ya zan kaza ya zan kaza yau baka bashi ba jibi dai sai ka ji ya doko wani jibi dai sai ka ji alo ko wani wai ya mina hici shi ko in aka yi magana ya ce bida to tudda bida wadda sai mina hici aka yi ta tudda ita tudda ita ko kana nan kawai sai ka ji an ci yana hamitin da wasu yana nan yana mitin kai dan takara shi yana mitin da wani dan takara to wannan matsaloli 'yan siyasa ke to irin wa'annan ɗabi'u idan mutum ya karanta alƙur'ani za su sa ya kama Allah da gaske ka rika Allah sadda wani ya barka Allah ya kawo maka wani in Allah ya san kana tare da shi ba za ka yi kunya ba Allah ya ce to duk wanda ya jibince wannan girman kai to lahu azaban azima yana da azaba mai girma huwanna wato ita ce wuta fil akhirah ita ce wuta ranar lahira saboda haka jama'a mahita guda ita ce a da al'amari ga Allah duk abin da kuka yi ku dogara ga Allah Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah amin Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah amin Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah amin kuma inda duk suke Allah kai muna maganin su kuma ka tona musu asiri har mu gane su amin nan da mu kwana insha Allah ah, wannan mai tambaya yana cewa Allah gafarta malan ko yana halitta Ayi yi karatun alkur'ani mutum yana kwanci ya yi karatun alkur'ani ya halitta a karatun ƙur'ani ko ana kwanci amma dai abin da ya fi kyau in za a karatun ƙur'ani ayi yi alwallah a samu wuri mai tsarki a samu shahida mai tsarki a yi zaune a mai da gaba gabas shi yahi amma dai in halakake magana ko ana kwanci ya halitta a yi karatun ƙur'ani ko ana kwanci ya halitta a karatun ƙur'ani ana gafarta malam mutum ne ya ga wani yana yaudarar mahaifiyarsa da sunan malam yana karɓar kuɗaɗenta shin ko ya halitta ya yi mishi magana amma kuma mahaifiyar ta ce in ya yi mishi magana fa bata yi mishi ba abinda yake cin kai malam wanda ka gana yaudara mahaifiyarka ya ce ta ce kakka haɗi kuma kakka yi magana sihiri na yi mata bidowa da za ka yi auro ne shi an yi iri ne je ba wani malami na shi ma da sunan malami ya iske wannan matar ɗiyanta sun ka ce suna gani ne yana tahowa yawai an shi kaza yawai an shi kaza sun ka kyale ta ce ko yi mai magana ba ta yahi ba saboda ya riga ya gama da ita to ranar da asiri ya tonu dan gidan da ta gina musu inda za su yi aure shi wanga an ce bayan sallah za a mata ta yi aure sai shi wannan mallam ya ce a sai da gida a ba shi kuɗi to nan fa ya rasu ka shi to wallahi sai dai katta yayi sai sun hada ma uwarta sai sun ka ta inda uwarta sun ka hada mata sai ta kiri kananta ta faɗa mai an ka an ka yo mata karatun magarya an ka kawo mata an kai yanka ta ce ba ta sha sun ka tsare ta sun ka ce kananta ce sai ta sha ɗiyanta sun ka ta yansu sai da ta sha da ta sha nan na ta fara bayani malamin ne ya an shekara garin ya an shekara ya an shekara tun nan bai dawo ba da agga an walwala sai gari saboda haka da kajji ta ce duk bata yayi ba ya kama bakinta sihiri na mugu malami na saboda haka ku yi kokari ku gama ta da yannanta ko uwayenta a walwale mata sihiri na asirin malamin na ya tonu ya ba gidan in ba haka nan ba sai ta sai da gidan nan don kasar da sani sai ta sa gidan nan kasuwa saboda haka sihiri ne irin wannan ya auku ga wata mace kamar da kuka ka jina an mata muku haka nan suka yi da sun taho sun ka kai ga mutum sun kai mai sihiri sun ka sai da ce shi sai ya ce bai faɗi kun bai bari a sani sai ka ji an ce kuɗin mutane sun salwanta mutumin ga bai shan giya bai caca bai kaza bai kaza ina miliyan kaza sun kai na mutane bai faɗi duk da an kai bai faɗi to sun daura baki ne haka nan masu sirri kai Allah ya la'ane su Allah ya la'ane su Allah ya kare mu daga sharrorin su Allah ya kare mu daga sharrorin su saboda rahmaka Allah ka kare musulmi daga sharorin malaman sirri miyagun mutane na barnar da suka yi ba ai karama bace da sun samu dan siyasa sun kamace shi malam da dabba da ya ce mai Allah ya gafarta mana to ci gaba Allah gafarta malam mutum ne yayi sallah yayi shafa'i da wuturi to yana halitta duk da haka ya to kuma ya yi tahajji cikin dare ya halitta ya mutu ya sallah ya shafa'i da wuturi ya halitta ya anjima ya sake yin sallah manzo Allah ya taba yin haka nan kuma ya tashi da dare yayi da aka tambayi da aka tambayi Imam Maliki shi cewa yayi ya yi sa'in mutum ya tashi da dare kashe maimaita wuturi ya yi ta yin biyu ne haɗin da ya gaji ya zanna ya sallama ya huta ciki sai kuma haka ake yi eh, wannan ita ce tambaya ta ƙarshe akwai kuma bayan allah da son kan nemi addu'a daban-daban eh, a kan matsaloli daban-daban akwai wani ba allah da yake son malam ya yi mai addu'a a kan mahaifiyarsa da ba ta da lafiya wannan tana cewa ni ce na tashi da azumi ina ɗauka azumi har azumi guda biyar sai ni ga wani ruwa na fito min kamar ya tace wadi na fito mata kuma ba taɓa ganin irin waga matsala ba yana zo mata awa al'ada tana tambaya game da wannan ruwan da ke shito mata kullum in dai ruwa ne ruwa ba al'ada ba ce jini adda hukunci jinin haihuwa da jinin al'ada in dai ruwa na in ko jini na to al'ada ce in ba jini na ba in dai ruwa ne to ruwa ba su kare azumi hukuncin su guda da boli in dai ruwa ne wankewa dai aka yi amma dai in dai jini na to shi adda hukunci na al'ada ko na haihuwa Allah ya taimake mu yi salati da salama ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka Anta lahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka gafarta mu iyalin mu ya Allah ka gafarta mu dangin mu malaman mu da masoyan mu Allah ka gafarta mana ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kan malaman mu ya Allah ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kan mahaɗin kai na gaskiya ya Allah ka sa soyayya tsakaninmu ta gaskiya ya Allah ka sa taimakon juna tsakaninmu na gaskiya saboda girman ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka biya mana dukkan mu na alheri wayanda ba na alheri ba ka mai suwa alheri ka biya mana ya Allah ka kare mu daga duk wani abu wanda muka tsoro bayan ka musulmi yare da manya maza da mata da suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu roƙe ka Allah ka shirya su kuma ka gafarta musu ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya ka kare su daga abin tsoro su ya Allah muna roƙonka duk wani ciwo da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu ya Allah da mu da wayanda suka roƙe mu addu'a duk wani ciwo da a cikin jikin mu Allah ka warkar da mu mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da uwayen mu Allah ka warkar da ɗiyan mu Allah ka warkar da zuriyar mu Allah duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana duk wata damuwa da muke da ita Allah kai mana maganinta duk wata hitina Allah kai mana maganinta duk wani bakin ciki da yake cikin bakatan mu Allah ka koranye shi duk wani tsoro da muka je Allah kai mana magani ne kuma Allah ka koranye mana shi ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa duk abin da ya mana tsanani ne Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda girman ka Allah ka samu cikin da ka yanta da sahi ka samu cikin da ka yanta da rana ka samu cikin da ka yanta da yamma da kake yantawa yanzu Allah ka samu cikin su wayanda za ka yanta in an jima Allah ka samu cikin su wayanda za ka yanta da dare Allah ka samu cikin su wayanda za ka yanta da lokacin sahur Allah ka samu cikin su saboda girman ka Allah ka yanta muka yanta uwayenmu Allah ka kyautace niyoyinmu Allah ka kyautace manohohinmu Allah ka tsarkake ayyukanmu Allah ka tsarkake ayyukanmu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan ya Allah ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kanmu ya Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kanmu ya Allah ka karfafa mu ka ka karfafa kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah kai mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayarka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah Allah da azaita mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da daukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shi. ya Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ta mu saboda girman ka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ta mu ya Allah ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ta mu ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani cikin wannan jiha ta mu saboda girman ka Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro saboda rahamaka Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kare wannan jiha ta mu daga gabacinta zuwa yammacinta daga kudancinta zuwa arewacinta ya Allah shirya maka shirya matasanmu ya Allah shirya maka shirya matasanmu ya Allah shirya maka shirya matasanmu ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana matasanmu Allah ka daidaita su ga hanya kama daidaiciya Allah ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye Allah ka raba su da miyagun maganganu da ayyuka Allah ka raba su da miyagun manhoyi saboda ka Allah ka ba su sana'o'i na halaliya dukkan su Allah ka shirya su kuma Allah ka kare mu da su Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka shirya dattijawa ka shirya tsofaffi Allah ka shirya maza ka shirya mata marayun mu duka Allah ka rika mana su ya Allah marayun mu Allah ka rika mana su ya Allah marayun mu Allah ka rika mana su kuma Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa saboda rahamarka Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu ga Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu zuwa ga abin da ka kaso kana da da shi ka shirya malamai da almajiran wannan jiha ta mu ka shirya masu kuɗi da talakawa wannan jiha ta mu ka shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagattansu sauran jama'a mu duka Allah ka shirya mu kuma Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu daga sharri ko wani iri saboda girman ka Allah ka ƙara mana yalwa arziki a cikin wannan jiha ta saboda girman ka Allah ka ƙara mana yalwa arziki a cikin wannan jiha ta saboda rahamar ka Allah ka kare wannan jiha ta mu daga sharrin kowa da kowa duk wani mutum ko wani aljani wanda ka san manawa ta sharri ga wannan jiha ta mu ya Allah ka tona mai asiri ya Allah ka tona mai asiri ya Allah ka tona mai asiri kuma Allah ka yi muna magani ne kuma Allah ka kare mu daga sharri ne ko mutum na ko aljani ko mutum guda ko jama'a ko yara ne ko manya ya Allah kai mana maganin ya Allah kai mana maganin saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare mu ka kare jihohi makwatan wannan jiha ta mu ka kara musu lahiya da zaman lahiya ka kara musu ilimi da arziki da ci gaba mai ofani. da mu da su duka Allah ka kare mu daga hitina ko wace iri ta ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya a arewa ka kara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani a arewa saboda girman ka Allah ka hada kan arewa saboda rahamar ka Allah ka hada kan arewa saboda sibobin ka madaukaka Allah ka hada kan arewa Allah ka wa rahamar ka Allah ka shirya matasan arewa shirya dattijawan arewa ka shirya tsohon arewa ka shirya maza ka shirya matan arewa ba marayun arewa Allah ka tausaya musu Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka gafarta mana kai mana rahama Allah ka kare mu baki daya Allah ka kiyaye mu baki daya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare tarayyar kasar mu Najeriya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar kasar mu Allah ka kara mana ilimi da arziki da mai unwani a cikin tarayyar kasar mu saboda girman ka Allah ka haɗa kan wannan ƙasa ta mu kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu ya Allah ka haɗa kan mu ya Allah ka haɗa kan ya Allah ka haɗa kan kasan ya Allah ka haɗa kan kasan ya Allah ka zaunar da ƙasan mu lahiya ya Allah ka zaunar da ƙasan mu lahiya ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hijina ya Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka gusar da rigima kowace iri kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka shirya muka shirya mahukuntan tarayyar ƙasar mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi saboda rahamarka Allah wannan kasa ta mu Allah ka kare ta Allah ka kiyaye ta tun daga yammacin ta har zuwa gabacin ta tun daga arewacin ta har zuwa kudancin ta Allah ka kare kasashen musulmi ko ina suke Allah ka kara ma ƙasashen musulmi lahiya ka kara musu zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai ofani Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ko ina suke ya Allah ka walakanta kafirci da kahire ko ina suke ya Allah ka taimaki bayanka masu tauhidi modin ga ya Allah ka sa mu cikin bayanka masu tauhidi ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah kai salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين